A yammacin jiya laraba ne dai aka sako ɗaliban na kwalejin horar da sha'anin gandun daji da ke a fakan jihar Kaduna, inda kwamishinan tsaro da harkokin cikin gina jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan ya ce sai yau Alhamis ne za a miƙa wa iyayen waɗannan ɗalibai idan an tabbatar da gama duba lafiyarsu. duk ƙoƙarin manema labaru na jin yadda aka kubutar da anan ɗalibai daga bakin malam samuel a dai ya ci tira domin ya ce sai alhamis nan ne za a yi taron manema labaru sai dai kuma malamin addinin musuluncin nan Dr. Ahmad Abakar Gumi ya tabbatar da muryar Amurka cewa kwamitin da suka kafa har da tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo ne ya ce ceto waɗannan ɗalibai. gaskiya ne kam akwai gudunmawar da aka yi na kokarin ganin cewa an sako su. Shi tsohon shugaban kasa chief olusogo obasanjo shi ma ya ba da nashi kokarin na ganin cewa an iya hada kwamitin da zai iya dubawa ya ga yadda za a fito da wannan yaran. ta malam wasu za su ce to an ba da kuɗi kenan. a to mu dai ba mu ba su kuɗi ba kai tsaye amma dai kuma kasa akwai tun farko an fitar da wasu guda biyar sannan biyar suka sake fita yanzu kuma gashi ashirin da bakwai sun fita maganar kuɗi yanzu ba za a iya magana a kai su ba haka. kai tsaye babu wadda aka samu matsala na rauni ko ciwo ko rasuwa kenan da mutum talatin da bakwai ne su suka tafi kuma duka sun kawo in akwai ma su cikin wanda suka kama ne aka samu wani takadari a cikinsu yana so farma wata su kansu su suka kashe shi wasu za su so su ji kwamitin naku akwai malamai ne ko ku hada jami'an gwamnati a ba ba jami'an gwamnati amma dai duka duka wannan aiki ana yi da yan sanda to wani sako ma nan zai aiki sako shine dai su wanda suke dajin nan don Allah su bar wannan ta'adda don Allah in suna da korafai korafai yanzu mun ji mun gani ko mun gane hanyar da za a yi musu magani su don Allah su bar wannan muguwar tabi'a shugaban ƙungiyar iyayen waɗannan ɗalibai da aka sako malam Abdullahi Usman Tumfurkayi ya ce su basu biya ko sun kwabo ba kafin aka sako waɗannan ɗalibai to gaskiya mun ji daɗi mun yi farin ciki kuma mun yi murna kasancewar waɗannan yara yau kwanansa hamsin da shida hannun waɗannan mutane to a ce sun fito kuma suna cikin ƙoshin lafiya alhamdulillahi an ce ku iyayen kun yi karo karo kun haɗa kuɗi muka haɗa kuɗi muka yi mai da su waɗanda aka sako yaran A'a gaskiya ina tabbatar maka da cewa babu wani iyayen yaro da ya bada kwandala. To ko yaya masana harkokin tsaro ke ganin irin wannan lamari? manjo ya hayashin kwamarta ya ce akwai abin lura. ko ma menene dai abin da haka yake nuna shine gwamnati kamar hannunta a rungume yake ba wani hubasa da take yi na ganin cewa ta ceto irin waɗanda aka garkuwa da su kamar waɗannan da suka ɗau wani tsawon lokaci to a ƙarshe wasu ne daga waje suka zo suka shiga suka fita har aka samu nasara wannan ya nuna cewa da gwamnati tana yin yunkuri ko da ta hannun waɗansu ne domin a samu a magance wannan abu da tuni an magance shi kuma ko babu komi in ma sulhun ne a karɓo yaran nan tukuna sannan daga ba gwamnati in za ta naɗa ninsa ko kuma ta ce sai dai a yaki da wannan mutanen tana iya yin haka. Waɗannan ɗalibai dai su ne mafi daɗewa a hannun 'yan bindiga cikin ɗaliban da aka sace a 'yan kwanakin nan. musamman ma dai a yankin arewa maso yammacin Najeriya saboda sai da suka kwashe kwanaki hamsin da shida basu dawo ba. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.